Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na ci gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Yayin da annobar cutar coronavirus ta bulla a larduna da kasashe kusan 220 a duniya, ta kuma shafi tattalin arzikinsu da kuma harkokin yau da kullum. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu duba yadda wannan cuta ta shafi harkar noma a Najeriya da kuma barazanar yunwa da al'ummar ƙasar ke fuskanta. ba tare da ɓata lokaci ba zan mika ragamar shirin wakiliyar ma Abuja Madina Dauda don jin yadda ta tattauna mana da bakin da ta gayyato mana. mu da saduwa da ku a wani sabon shirin noma tushen arziki tare da ni Madina Dauda a ofishin watsa shirye-shiryen muryar Amurka da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Manyan baƙi na mutane biyu ne a yau, Akwai Farfesa Muhammad Faguji Ishaku, babban darekta na cibiyar binciken harkokin noma ta Samaru Zaria, da Dr. Shu'aibu Madugu, darekta a Majalisar Binciken Harkokin Noma ta Tarayya. Ina muku maraba da zuwa ofishin muryar Amurka da ke nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Coronavirus Wata cuta ce da ta faru a duniya baki ɗaya a farkon wannan shekara. Tun daga ƙasar Sin ko kuma ƙasar China ta samo asali. Wannan cuta ta shafi tattalin arzikin ƙasashen duniya da dama ciki har da Najeriya. Yanzu A wannan tattaunawa da za mu yi da Farfesa Muhammad Fatuji Ishaku da Dr. Shu'aibu Madugu za mu yi ƙoƙarin warware zare da abawa akan yadda bullar cutar ta shafi harkar noma da yadda a yanzu ake fargabar yiwuwar bullar yunwa a ƙasa baki ɗaya bayan doguwar lokaci waya Allah a wannan lokaci na korona ne ko bayan an rabu da cutar. Yaya manoma za su yi amfani da dabarun zamani wajen yin noman rani domin a magance ƙalubalen yunwa da ake tsammanin zai mamaye ƙasar a bayan cutar corona virus? Zan fara da kai Farfesa Muhammad Faguje Isiyaku. Farfesa kowane ƙarin haske za ka yi mana akan wannan matsala da kowa ke tsoron shi a yanzu? Alhamdulillah matsalan nan da kika ambata matsala ce wacce take a zahiri ganin ma dai abin da ya faru. Bacin ma ita wannan annoba ta COVID-19 da ta shafi duniya da kuma ƙasarmu Najeriya. Akwai kuma canjin yanayin damina ita ma da ta samu ambaliyan ruwa a wurare daban-daban idan aka hada tasirin da waɗannan abubuwa guda biyu suka yi hakika harkar samar da abinci a ƙasa zai ɗan ba da tsoratarwa kuma gaskiya ne hakan shi ake fuskanta a waɗansu wurare. To amma abin murna shine ba dukkan wurare ne wannan al'amari ya shafe su ba duk da cewa an samu ambaliya na ruwa sannan kuma ita wannan cuta ta covid-19 ta kawo katsa katsalandan musamman ma wajen harkar rarraba kayayyakin da ake amfani da su domin a inganta noma wato kamar su taki da sinadarai da ake amfani da su a watsa wajen yin noma ya kawo tsaiko wajen rarraba su a kan lokaci to amma banda wannan su akwai wurare da dama da akasari an ci gaba da harka na noma domin ita wannan annoba ba ta yi tasiri ba har sai zuwa kamar zuwa watan uku zuwa watan hudu kamin faduwar damuna faduwar damina cikin taimakon Allah an samu abubuwa sun fara dan warwarewa manoma sun fara harkan nomar amma dai akwai tseko da ya jawo binciken da aka nuna na kiyasin abin da aka noma bana wanda kwanan nan wata cibiya wacce take makociyarmu ce ta bullo da alkaluman sun nuna cewa a zahiri duk da cewa an samu ragowa daga yadda aka samu bara amma har yanzu an samu Karin kusan misalin kashi goma daga cikin ɗari na bunƙasan noman kayan abinci a ƙasar nan wato kenan duk da cewa akwai tsorace-tsorace da ake ji a wurare da dama amma kuma samun yawaitar ruwan sama da, kuma manoma yadda suka rungumi dabarun aikin noma na zamani wannan ya ƙare rage tasirin muguwar tasirin da waɗannan matsaloli guda biyu ne bayani a kansu. To, Profesa na ji bayananka, yaya za a yi a cike giɓin kuma da ake gani, Farfesa? a ganinmu. noman ramini shi ma zai ba da mafita kusan duk wani amfani da aka sani kama daga shinkafa masara wake auduga dawa gero da sauransu ana iya noma su da rani sai dai kawai ba kowane wuri ne ake samun ruwan da za a yi ban ruwa da shi har ya banya ta haɓaka ba to kiran da nake yi shine wurare kamar wurare da ake da madatsun ruwa da kuma shirye-shirye na noman rani da ake yi to ya kamata a sadaukar da kaso mai yawan gaske wajen noma kayan amfanin gona maimakon kayan marmari da aka saba noma da su domin a samu a sauri a cike wannan gibe a gurguje kenan. Bari dawo ga Dr. Shu'aibu wani ƙarin haske za ka yi min akan wannan batu na tasirin annobar coronavirus akan kayan abincinmu. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da amsar wannan tambaya yanzu a madadin bakin namu da kuma wakiliyar mu Abuja Madina Dauda sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu uwa uba mu dangalo ma tushe arziki mu ya shi shine ta